da kuɗi. Tsakanin ɗan adam da kuɗi. Ka tsakanin adam gani. sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole tare da Bashir Ibrahim Idris. Ƙungiyar 'yan kasuwan Afirka da ake kira Africa Business Roundtable ta kwashe shekaru ashirin tana gudanar da ayyukanta wajen hada 'yan kasuwar nahiyar da zimmar ganin sun taka gagarumar rawa wajen bunƙasa harkokin kasuwanci. Tsohon shugaban bankin raya kasashen Afirka Dr. Babakar Njai daga Senegal tare da Alhaji Isiyaku Ibrahim daga nigeria suka jagoranci kafa wannan kungiya wadda ke ci gaba da bada gudunmawa wajen gudanar da harkokin kasuwanci. A makon jiya, ƙungiyar ta sauya shugabancinta a taron da aka gudanar a birnin Abuja. Kuma yau za mu mayar da hankali kan rawar da take bayarwa. Bankin Duniya ya yaba da rawar da ci gaban da ake samu a nahiyar Afirka dangane da harkokin kasuwanci da kuma ɓangaren masana'antu. Shugaban bankin raya kasashen Afirka Dr. Akinwumi Adeshina wanda ya samu wakilcin mataimakinsa a fema ya yi tsokaci kan ci gaban da ake samu Indeed, the World Bank's Doing Business report attests to the improving landscape in Africa, which is consolidating lallai rahoton Bankin Duniya kan harkokin kasuwanci a Afirka ya bayyana gagarumin ci gaban da aka samu. Yanzu muna kallon haɓakar da ake samu wajen kasuwanci na gaskiya da kuma gina hukumomi da ke ƙoƙarin bunƙasa tattalin arziki da siyasa. Yayin da a ɓangare ɗaya suke bunƙasa 'yan kasuwa masu zaman kansu da kuma samar da ci gaba. Ina mai shaida muku cewar makomar harkokin kasuwanci nan gaba na hannun Afirka. Fowa ya bayyana kungiyar a matsayin wata kafar da ke haɓaka Afirka. The African Business Roundtable is now Africa's foremost and continent-wide association of... Kungiyar manyan 'yan kasuwan Afirka ta zama fitacciyar kungiya ta shugabannin 'yan kasuwa. Lalle kungiya ce ta 'yan Afirka da ta samu nasara. Mataimakin shugaban bankin Afirkan ya bayyana wasu manufofi guda biyar da ya ce bankin ya sanya a gaba wajen ci gaban Afirka. The African Development Bank plays its role in this process by accelerating its high five strategy. There are five simple priorities uh, to light up and power Africa, to feed Africa. Bankin raya kasashen Afirka ƙoƙarinsa na bunƙasa harkokin kasuwanci na da wasu manufofi guda biyar da ya sanya a gaba. na farko samarwa afirka da wutar lantarki sai kuma ciyar da afirka da samarwa afirka da masana'antu da haɗa nahiyar afirka a matsayin tsintsiya guda sai kuma bunƙasa rayuwar mazauna afirka wani rahoton hukumar cigaba ta majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewar waɗannan manufofi za su taimaka wa afirka cimma kashi 95 cikin 100 na waɗannan manufofi nan da shekara 2063 tare da kashi 90 cikin 100 na ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya. Alhaji also 90% of shi SDGs, Alhaji Bamanga Tukur shine ya kwashe shekaru takwas yana jagorancin ƙungiyar. kuma ya bayyana farin cikinsa dangane da nasarorin da suka samu. Kwarar da gaske sai jin daɗi. Allah Ubangiji ya kasa sa mun kai yana ina zaton kaga abin da muka ka zo ka ci ka fasara musu. Dangane da zargin cewar rigingimu sun yi wa afirka tarnaƙi wajen hana ta ci gaba sai alhaji bamanga tukur ya bayyana cewar to shi dan gaya maka rigingimu ba za a daina su ba amma allah ya yarda abin da muka ciki kenan muka cewa waɗannan challenges an ci musu Mr. Samuel Dosu Awared ne ya gaji Bamanga Tukur wajen jagorancin wannan kungiya kuma ya bayyana yadda kwarewar da yake da shi zai taimaka masa. First, to share my own experience in involvement abu na farko shine musayar kwarewa da nake da ita dangane da rawar da na taka wajen kafa manyan kamfanoni a afirka ina da tarihi mai ƙarfi wajen haɗa kai domin kafa kamfanin sadarwar mtn da kamfanin samar da makamashi energy africa a afirka ta kudu da kafa kamfanin tulo oil ɗaya daga cikin manyan kamfanonin da ke hada-hada a hukumar zuba jarin london na taimaka wajen kafa kamfanoni a najeriya da dama ina shugaban kamfanin md wester kamfanin da ya fi girma wajen samar da gas ina da kamfani a jamhuriyar benin na gina tashar jiragen ruwan faraku waɗannan za su taimaka min wajen jagorancin wannan babbar ƙungiya. and also building a big petroleum mineral and commercial port. injiniya awal hayatu wakili na daga cikin jami'an kungiyar kuma ya ce kungiyar ta samu nasarori da dama e wato wannan ƙungiya ta haɗin kan kasuwan afirka sun cimma nasarori da dama na ɗaya shine sun samu ainihin tallafi daga gwamnatin japan sun samu tallafi daga UNEDO sun samu tallafi daga UNDP sun samu tallafi daga UNECA wayannan duk ƙungiyoyi da suke ƙarshen United Nation majalisar ɗinkin duniya to lallai wannan shi tafi da ya yi ƙoƙari Alhaji manga Tukur ba ƙoƙarin ƙoƙari ya yi ba domin shi ana kiransa shugaban ƙasa bai da ƙasa dalili ko shine yana duk wani shugaban ƙasa a Afirka ba wanda bai je ya kwankwasa ƙofarsa ba yaya za mu haɗa kai mu cimma burin wannan ƙungiya da muka kafa to shi shi yasa dole mu jinjina wa shi alhaji ga tukur domin ba jigo a najeriya da ya ɗauki 'yan kasuwa na na afirka ya kai su har ga united nation majalisar dinkin duniya ya kuma yana ɗaya daga cikin mutane a cikin afirka wanda ba shugaban ƙasa ba wanda i bayani a gaban majalisar dinkin duniya a alif dubu biyu da biyar dangane da moriyar da afirka ta ci a karkashin jagorancin wannan ƙungiya injiniya awal hayatu ya bayyana cewar abin da muke faɗa afirka sun ci nasara nasarorin ma ba guda ɗaya ba ba za mu ƙiddaya su ba na farin farko shine yana ɗaya daga cikin wanda ya fara ba da dala dubu ɗari a nan Monterrey Mexico dalilin shine mai ya za a Afirka su suna karɓan agaji a ba agaji muke bukata ba yanzu ya za mu haɗa kai mu haɗa kanmu kowa mu ya zamanto ya ci cimma burin wannan kafa kungiya din to kana ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu kenan e eh, kwarai da gaske yaro ba zai tashi dai ya fara tafiya ba ai da rarrafe ake fara tafiya to mu muna gani in dai za a bu a yadda aka shimfiɗa wannan tafiyar lallai ilahu za mu cimma burin mu alhaji isiyaku ibrahim ba wai yana daga cikin waɗanda suka jagoranci kafa wannan kungiya ba ne har ma da tabbatar da ganin alhaji bamanga tukur ya jagorance ta kuma ga hujjarsa domin na san bamanga yana da ƙwazo ya riƙe wannan organization muka sami united nations. observer duk manyan organization na duniya amma professor ibrahim gambari ya taimaka kwarai tila mu gode mishi da ya kamu Musamman muka zama associated members na so many international organization haka na mai jin daɗi da na gaba manga yi ƙoƙari bringin wannan organization gashi kuma yau zai bada wa mataimakin shi dangane da moriyar da afirka ta samu daga wannan kungiya alhaji isiyaku ibrahim ya bayyana cewar a dama wato ai an so a yi exposing na masu kudin ne an kafa exim bank su aminu dan tata sun sa kudi a ciki yan kasuwa ne suka kafa wannan exim bank a cairo wanda su alhaji aminu suna da shears na tabbata ko a wannan alhaji aminu ya sayi shi na musu ba 20 million dollars alhaji ibrahim ya ce wannan kungiya babu ruwanta da siyasa sai dai abin da ya shafi bunƙasa tattalin arzikin nahiyar ina son a fahimci wannan kungiyar wannan kungiyar na 'yan kasuwa ne ba su da siyasa dangane da haɗin kan da aka samu na 'yan kasuwa kuwa sai ka da baki ya ce to 'yan kasuwan da suka amfana kwarai domin sun yi making contact ai mu namu a yi contact ne ma'anan a sami a je japan ka kamar mutane suke congo wani tajiri duk eh, supermarket shi ke da shi ka gane ko kowanne su yana da nashi abin da yake yi ka gane ko haka na kamaru shi ma yana da nashi kasuwanci to ma'anan wannan a bayyawa 'yan kasuwan afirka su sami daman su sauran 'yan kasuwa a duniya. Alhaji Isiyaku Ibrahim ya yi tsokaci kan sabon shugaban da zai jagoranci wannan tafiya, Mr. Samuel Dosu Awarid. A natsatse ne mutum ne kamili yadda na san shi, kuma na tabbata zai ci gaba da abin da aka gina. Ana Tuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri, a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International. Sai kuma wakilin Abuja Muhammad Kabir Yusuf da injiniyan mu Hassan Alassan Suleja. Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.